Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masoya. Da fatan kowa ya tashi lafiya ne ta ku Hajiya Rashidat birnin Madina. Ma'aikaciya kuma wakiliya a kamfanin Awwal Yaqin TV YouTube channel. Kada ku manta, ku ci gaba da subscribing din ma Awwal Yaqin TV YouTube channel domin kawo muku daɗaɗen shirye-shiryenmu, ilmantarwa, nishaɗantarwa, gami da faɗakarwa. Awwal Yaqin TV YouTube channel bai bar ku a baya ba. ga masu bukatan waƙoƙin biki waƙoƙin suna waƙoƙin siyasa waƙoƙin sarauta za ku iya tuntuɓa mu a namban waya kamar haka sifir hamsa tis'a arba'a itinin sitta itinin saba'a tis'a wahid sai sifir hamsa sitta hamsa tamaniya hamsa talata hamsa tis'a sitta sai maimaita muku kuma da harshen da kowa ya fi fahimta 056 58 53596 sai kuma 0594262791 ga masu buƙatar manya-manyan jaruman Kannywood da kuma manya-manyan mawaƙa jarumai na Kannywood za ku iya mu a wannan namba da na bayar saboda sada ku da dukkanin mawaƙin da kuke da buƙata ya muku aiki a kamfanin Auwal Yaƙini TV YouTube channel idan kuka kira ni kuna da buƙatar babban jarumi a cikin jaruman ko koko jaruman mawaka masu daidai da zamani masu waka mai tafiya daidai da zamani masu waka mai tafiya daidai da sautin jin daɗi za ku iya tuntuɓa ta kuma ni kuma insha Allahu cikin amana bisa amana da yadda zan tura ma kamfanin awwal ini tv youtube channel buƙatar ku insha Allahu za a sada za a muku waƙa kamar yadda kuka bukata za ku turo min list ta whatsapp zan tura insha Allahu kamfanin mu zata tura a muku waka in aka muku waka insha Allahu za a tura mu waka ne kuma zan tura muku bisa amana kamfanin da Gina TV YouTube channel bata bar komai ba a fannin nishaɗantarwa faɗakarwa da ilmantarwa muna da wakilai a sassa da dama Togo Ghana Cameroon Chadi Niger da dai sauransu ni ce wakiliya a fannin Saudiya nake kula da harkokin shiga da fitan Awwal Yaqini TV YouTube channel da fatan kowa zai nishaɗi da kallon auwale ini tv youtube channel domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu ilmantarwa nishaɗantarwa game da faɗakarwa na barku lafiya ni ta ku hajiya rashidat birnin madina